بالله الشيطان الرجيم نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ثم أما بعد ينوى مسلمين مسؤول البركة da muka taru a cikin wannan masallaci mai albarka masallacin abdullahi bin masud a nan bakin kasuwa a cikin garin augi augi local government headquarter wanda yake yan uwa musulmi yau muna sha biyar ga wata ramadan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa wani shekara dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya yi daidai da yau ashirin da bakwai ga watan hudu miladiyar shekara dubu biyu da ashirin da ɗaya muna ƙara gode ma Allah maɗaukakin sarki da ya tsaye mu da haɗuwa domin ci gaba da karatu inda muka kwana a cikin littafin Allah mai tsarki jiya an tunatar da mu akwai wata aya da mu da fassara ba saboda yanayi sai muka wuce ta ita ce wallahu a'lamu bima yuqul a cikin sotul buruj a sotul ishiqaq dama wannan aya a da ke magana shine wallahu a'lam Allah shine mafi sani bima yu'un da abin suke tattarawa a cikin zukatan su ko a cikin littafansu. su abinda ka tattara a cikin littafan ka na aiki Allah ya yi ka sani ne hada kai da kai aikin ka Allah ya yi ka sani abin da kai dai zo ne hanka ce ya ba da labarin aikin da ya yi na sati guda baya bai iya basuwa jam'i nawa ka samu ba ka iya ba su amma Allah madaukakin sarki ya kiyaye wannan kuma an rubuta shi shine wallahu a'lam bima yu'un Allah shi yake sanin abin da ke tattarawa a cikin littafan su na aiki ko a cikin zukatan su ya ubangiji Allah ya kare mu Allah ba mu ikon tara alkhairi a yan uwa musulmi muna cikin suratul buruj dama abin da suna buruj al manazil manazil kawakib masaukayan taurari wasu kuma suna fassara taurari kansu su ne buruji amma wasu suna magana cewa wasu masaukai ne yan taurari su suke sauka wato a cikin tafiye tafiye su to Allah ya ba mu ikon gane jiya in ba a manta ba mun kwana aya ta bakwai a cikin wannan sura yau kuma za mu tashi aya ta takwas a cikin wannan sura insha Allah وما نقموا منهم إلا musulmi kamar yadda muka faru bayani jiya an yi wani basarake yana da wani boka tare da shi suna aiki tare dama duk inda manyan sama suna suke mafi yau suna tare da bokaye da miyagun malamai wasu suke wasu duba in sarki zai yi tafiya sai ya fara malamai ne ce a sai a diwa mai a tafiya na akwai ta a cikin babu suna da wasu bokaye wayanda in sun ka hango wani abu suna za su faɗa mai in zai yi wani taro gidanai ko wani wuri yakan sa waɗannan bukaye a ce a zamna a yi aiki a yanke yanke a diba a gani akwai sa'a ko babu to duk mafi yin sarakuna suna da wayan mafi yawanci hannun yanzu ka illa man rahimallah sai sarakunan da Allah ya wa rahama su ya ba su da bukaye ko ba gaskiya ba da al'ada su waɗannan bukayen suna aiki tare da sarakuna soye duk wani abu ya taso sukan sun tuɓe su duk wani abu ya taso wannan ana son a gano mai a ciki suka tutube su shi za kana ganin sarakuna wani lokaci a son su hito ba su hito ba bukai za su ba sarki lokacin hito da kuma lokacin kuma a gida sannan mafi yawanci waɗannan bukayen suna tare da sarakuna ɗari da ɗari mafi yawanci kana gani daga ciki suna ba doka sai a ce ba sarake ba a ribar da shi direba ne direba da shi don iya yarba da shi abubuwa ya sun kari shi saka kula duk inda an ka ce mota sarki na suke ba a riba kun gane riba ko sai da ina sai da ai gaba daga cikin kayan suka ba su a sarki iya zuwa ku jera wurin ta bai tashi ku jera sarki ya zama bisa da ta ko ba tashi ta ba iya zuna ya riga ya zama bai tashi duk yadda an ka juyin duniya bai tashi in ta kai tashi to an tashi to suna daga cikin ka'idodin da aka aza musu akwai ka'idodi daban-daban da boka ya kama sarakuna wasu kare ki da su to shi bokan wannan basara ke sai ya ga kowa ya kama shi sai ba sarki yana son ya ba da wani yaro wanda zai koya mai wannan bokanci yadda ko da shi wannan bokan ya mutu sai wannan yaro ya cikin uba ya ci gaba da wasarki aiki dinga wa sarki duba ya dinga yin aiki ta ga sarki shi ne wannan yaron yana zuwa wurin boka yana koyon sihiri to hanyar da zai wucewa akwai wani barahiri wani malami wani ya gudu shi malamin Allah sai sai ma yaro shi ba ka tuwa koya ma nau karatu sai ya shi ko a komai sai yaro ya dinga zuwa to ka ya kai wurin boka sai ya biya wajen wannan malami to sai ya zan wannan malami ya fara koya ma yaro Allah yana koya mai tauhidi yana koya mai kaɗaita Allah yana koya mai karatu addini sai ya zan yaro yana makara ka ya kai wurin boka ya makara sai boka ya ce mitsai sheka sai yaro ya shiru sai boka ya kama bugu ne in ya dawo gida kuma ya makara kuma a buge shi sai ya kai malami ko koken wannan matsala sai ce malam ina fama da matsala in ni biya wurin kan sawari karatu ka in wuce wurin boka na makara ana buguna sai ce bayan in ma dubara in ka ce wurin boka ka ce mutu tsaye sheka sai ka ce gida an ka tsaye wani aiki an sa nan maka haka idan ka ce boka sai ka shirin sannan in ka ce gida kuma ka makara daga dawowa ya aka tambaye ka ina ka tsaya sai a ce sai ka ce boka ya tsaye sheka cikin sai malami ya ita sai yaro ya rike haka in ya tsaya shi karatu ne wurin malam ko da ya zaura wurin boka lokaci ya koyi sai ce min ɗaishe ka sai ce gida an ka kai sa sannan in ya to wajen boka ba da jira zai ba lokaci ya yi an tashi ya koma gida sai a ce min ɗaishe ka sai ce boka ya sai sa shi gina an fi shawa mai lafiya haka yaro ci gaba da tauhidi wurin wannan malami ha aka waye gari yawo ya bunƙasa cikin haraka ilimi na addini tauhidi ya kama zuciya ta kwarai da gaske imani da Allah ya cije shi sosai kuma ga karamin yaro wannan yake gwada muku cewa su ranar yara suna ɗaukar karatu sosai kwakwalwar yaro da take babu wasu abin da a ciki na abin da na shugurgulla babu ruwa ne tun wani lahiya lokacin ka isko kura ta lahiya lokacin ka ta wurin kwanan shi lahiya lokacin in sallah ta ya mai kayan sallah to miya matsala ta ciki amma kai na kai kai da adda mata ga yara kullum kana kuma ina za a samu masa na za a samu gero dole ruwa kuma yawa cikin kai ba ka kuma karatu da yawa wasu abubuwa ko an haɗa masu ba su tsaya to sai ga yaro ya sha tauhidi sosai wata rana sai ga wata dabba ta tare hanya mutane sun kasa wucewa dabba mai ban tsoro suna iya halaka mutum kashe shi sai ga yaron ya taho sai ce yau zan gane al'amarin malamin shi a gaskiya ko al'amarin boka sai su ya Allah in al'amarin malamin da shi ya yake soyuwa gare ka ya Allah dan dutse da zan jiwa Allah ya kashe wa dabba da shi mutane su ci, dan dutse na dan karami sai gashi yaro ya doka ya jefa ko da ya jefa sai Allah ya dauki dutsen sai da kai ga dabban nan yadda ya sabe ta sai ga safa ta mutu kai sai mutane sun kaci mamaki wanga yaro kai amma wanga yaro ba wasa ba ba wargina ba to shi yaro tun daga nan yanzu ya gano al'amarin marin da shi a addini shi a daidai al'amarin boka ya daita kawai sai bar zuwa wurin boka shi ku don yaro ya bunƙasa yaro imani ne da Allah ya kai yana irin abin da annabi Isa kai yana warkar da makahin mutum na makahu ya riga ya maka sai gaba ɗaya yaro ya tobe baka magani ka sha bai ma turare bai sha ba komai addu'a ɗin zai baka sai sha idan ka sai su buɗe yaro sai kai na warkar da waɗanda a guragu kawo ka ɗaga ba ya sabon sai ya taɓa ya shafa ta ya mata addu'o'i kawai sai ta buɗe sai ta kuma noma yana warkar da waɗanda a bai kawai sai ga yaro ya buka labari ne kawai ɗaya ko ina ko san mai irin wannan ina da yin bayyana yanzu labari ne na ba kowa ina jima ko ba haka ba ne to saboda haka shi na wata rana akwai wani bahwari daga cikin fadawan sarki da bahwari na sai Allah ya jira mai da ciwo makwabta sai makwabci da ya makwabci cikin sai ritaya daga aikin fada ya kuma gida zama yana zama gida sai ji labarin ga wani yaro mai warkar da wa'anda an makafi sai ya shirya kyauta mai yawa ya ɗebo komi da komi an kashe an ka yaro sai ba da ya ce ma yaro da Allah ga kyauta na kawo ma duka ta aka ce in ka warkar da ni sai yaro ya ce ni ba ni ka warkar ba Allah shi ka warkar da mutum in ka yi imani da Allah sai in roƙa ma Allah ya warkar da kai yace wallahi na yi imani na yadda ba bawon abin da kuma da gaskiya sai Allah sai sai ba da ya musulunta sai yaro ya mai addu'a ya da in sai da su gude ya kuma normal wasa hake kawai sai ga ya sha ya sha da mara ya saka yi na fara da ya rita yanzu ya dawo ko da ya ce da ya zamna yadda ya saba zama sai aka ce kai kaka an ce wani sai Allah ya warkar da ni ce wani Allah kuma ce kai dawo magana da an ka saba ke wallahi ina tabbatar muku na musulunta Allah ba daukakin sarki ya warkar da ni da yanzu al'amari ya baci inda ne sana aka ji yanzu abin ya tsofa daga baɗi ba faɗin ga an ka kan mai an ka dinga azabtar da shi sai da ya nuna yaro sai da ya nuna yaron da ya musuluntar da shi ya buɗe mai idanu mai an ka ce aka jawo yaro dama yaro dan gidana an ka zo da shi kuma shi yaro dama an faɗa bai malamin ne ya ce don Allah duk zai sai kamai haka nuna ni kaka nuna ni kaka ce ka san ni ka bar ni inda nake zama na da aka kira yaro da duk waɗanda yaro ya warkar da su da izinin Allah su musulunta da an kawo su sai a ce kai kana bari musulunci ko ba ka bari sai ce wallahi ban bari wallahi malam suka ga an ɗauko mutum an yi gina an sa cikin ƙasa an ɗauko zartu zartu sai a ɗauko a gagare shi a gagare sai a za a tsakon kai ne sai an gagare shi an raba shi biyu nan bariya wannan bariya fata amma bai kasar wannan bisa addini haka haka aka da yi har da buhari da sai da an samu shi sai da an kai mai haka an kashe shi yana nan duka mutunci ne shi ko yaro aka je ka yi da kamar musulunci ya roce ina aiki musulunci ma yanzu ya fara wallahi malam sai sai sarki ya sa ka samu wasu majiya kan sun haka ma yaro sun sai da shi aka shiga cikin jirgi da shi da ce ku sai da shi tsakiyar ruwa in ya ce ya yarda yaro musulunci ku kyale shi ku dawo da shi in bai yarda ba ku kada ya cikin ruwa ke shi su kiya musu sai da bai iya ba a kada ya cikin ruwa ko kada ko wasu namun dai namun ruwa su shi sai da aka sai da yaro tsakiyar ruwa sai aka ce mai ka yaro kana bari mutunci ko ba ka bari yace wallahi ban bari yanzu na fara sai muna kada ka sai ce Allahumma kfinihim bima ita Allah ka isa min gare su ga abin da kai zama ya Allah yaro na faɗa haka sai ga jirgi kawai ya bangale jirgi ya juye da su sun faɗa ruwa shi kuma kawai sai ga Allah ya sa yana taka ruwa yadda ka sai ya taka kasa haka yaro ya dinga takawa sai da ya tsallake ruwa ya dawo gida su ku san Allah ya halaka su san cikin ruwa sun halaka kuma sai ya dawo fara sarki sarki ya ce kai ma ala ashabu me yasa mutanen da aika tare su na aika tare su bisa men su sai ce Allah ya isa min gare su Allah ya isa min gare su to yaro fara ta baci sai aka sace samun wasu fadawa majiya kai aka aizu a cikin sai olo duti saman duti tun da an gane cikin ruwa halaka mutane yake cikin ruwa bari a kai saman duti aka samu suka rika ya suka bai saman duti sai aka saman duti aka ce ka yaro kana barin mutunci ko ba ka bari yace wallahi ban bari yanzu na fara sai muna kata ka sai ce Allahumma kfini bi ma shi'ta Allah ka isa min gare su da abin da ka ga dama ya Allah kawai sai ga duti ya gaiza da su Allah ya tsirar da ke su ku Allah ya kaɗo su sun haɗu can saman dutse ga sun ƙasa ko sun kawo kowa ya mutu yaro ya sake koma gida sai masara ke ce kai ma fa'ala ashabu me yasa mutanen da na aika tsara su sai ce Allah ya isa mun gare su sai sa Allah ya isa daga gari ba kai ma addu'a ko ice aka wa Allah ya isa wallahi yana mutuwa bale mutuwa kaka ya taka ci amana mutum ka juya shi Allah ya san mini kira da wani saboda Allah ya isa ko bi tana halakawa kuma ina fatan gane magana ko barawa da kai yana hauka cewa Allah ya isa ba ya kinta ya kin ba ta hauka ta kowa wallahi Allah ya isa saboda ya zara su shi ya ji bakin ciki ya fara addu'a saboda ka sai yaro yace Allahumma kfirihim bima shi'ta Allah ita min gare su ga abin da ga dama ya Allah sai ga sun mutu ya dawo gida sai to wanga mai ya ya ya dauka wanga yasa sai yaro ya ce ba ka iya kake ni mai gida sai in ka tara jama'a garin ka gaba ɗaya ka tara kowa da kowa bayan ka tara kowa da kowa sai ka samu kuturu na ifti a ɗaure ni gare can sama sannan ka ɗauki kibiya daga cikin kwarina da aka yi nan ka ɗauka ka sa cikin kibiya ka ɗauki kibiya ka sa cikin abin nan baka kowa na nan na saurari ta ce bismi rabbil gulam da sunan ubangijin yaro sai ka halba in ka yaka za a kashe ne shi ga zuwa sai sarki yawa ga shawara saboda shi abin da ya ka so ka a ce a a hita baya ne sun yake a ce shi a Allah shi a kowa za su sami da ɗauke shi shi ne ubangiji shi abin bauta sai kai kare da matsalar yaro sai yi wa yaro haka Ya sa aka samu huturu aka tsere yaro sama ya ɗauko kibiya ya sa cikin baka Ya yake bismi rabin gulam da sunan ubangijin yaro jama'a waye ubangijin yaro Allah ko da ya halba sai ki biya ga cikin nan kusa da kunnin yaro sai ta hito nan sai yaro ya kalmar shahada sai Allah ya ɗauki rayuwarsa sai mutanen da annan kowa sai ya ɗauka amanna bi rabbil gulam amanna bi rabbil gulam mun yi imani da ubangijin yaro mun yi imani da ubangijin yaro shi ke nan sai abu ya bare gaba ɗaya ko ina gari ko ina ƙasa kowa ya ɗauka amanna bi rabbil gulam kenan wanga sarki an gane ba Allah na ba don harko an ɗauka siya ubangiji to yanzu an gane ba sai ubangiji ba akwai ubangiji ya ruwa da shi ka kashewa shi ka rayawa sai ga kowa imani da shi sarki abin da ya tafi tsoro ga shi yanzu ya faru da abin ya ƙara badewa ma gaba ɗaya su ya gane gari ko ne. sarki ya ce to sai aka sai majalisa aka zauna me a shawara sai wasu ka ba shawara abin da ya kamata a gina ta zanzana rami ƙaton rami a kunna wuta ta ruru duk wanda duk wanda mutanen gari wanda duk yayi imani da ubangiji ya zo a ce a kamo shi a kada shi aka so aka abu kujeri mutanen gari zuwa ɗaya kana kamowa an sa sojoji da ɗan sanda a ce a kamo su haka aka zo da su duk wanda aka ce kai kana ridda ko ba ka ridda kana bada mutunci ko ba ka bari sai sai bari sai a kada shi ana kada shi suna nan bakin ruwa bakin bakin rami sun aza kujeri da an kada mutum aka biya babbace ya kone ya huce ya huce dariya ana dariya a sun tsira a saman kujeri haka aka dinga wa mutanen nan gaba ɗaya sai da aka kada wata mata sana ɗauke da goyonta an haka mota aka ce kina rage suke ba ni wallahi za a kada su sai ta dibi yaro yaro su jariri da bai ita magana ba sai ce ya ke uwa ta kwaɗa cikin wutan da kina akan gaskiya da ita da jaririn gaba da sun kwaɗa su suna bayan sun gama fadawa gabaki daya su ko waɗanda masu wannan aikin suna zazzanne da kujerunsu sai wuta tabbai bayu dama ta zai zai ƙasa har inda kujerun ta wuce inda kujerunsu suna gamawa ana batu a watsi a watsi sai aka ga can ƙasa ya zo da yi can ƙasa ya zai ya zarce duka gaba ɗaya tsoro guda sun fada kuma kun ka babbake su wa'yanta masu ibada duk wanda aka kada kahin ya fada Allah ya ɗebe rayuwa sai ko zai wuta bai gawa ɗaya za a kaɗawa su kuma waɗanda kahiran masu wanda aiki da ta zo da yadda da su ta zube ta zuba su ke ta lankume su sai sun ka sha bala'in wutar da shi a wutar gobaran da aka magana suka babbake suka sha wahala kuma za su iske azabar lahira da kashin kiyama to shi na Allah madaukakin sarki yace kutila ashabul ukhdud Allah an tuma ku da ramin zuba bayan Allah annari zatul waqud Allah yace wuta ma abuciya rurawa idhum alaiha qu'ud yayin da su suna zazzamne akan gaba wutan suna zazzamne suna kallon da aka kada bayan Allah suna konewa suna dariya sai Allah ta'ala ya ce wa ma naqamu min ba komai su suke muku wannan azaba ba a jawo mutum da rai ne a kada shi wuta illa an yu'minu billahi al-aziz al-hamid sai nan sai sun imani da Allah mabuwaye al-hamid wanda a godadde imanin su da Allah ya sa a kada su wuta yan uwa musulmi wannan kissa a take gwada shi ne manzon Allah ta kuma ya sha jarabawa da da tabban sa a Makka an wahalshe su akwai wani sahabi da kuma khabba ibn al-Arab bawa na inda lokacin da yake yake da yake farkon rayuwarsa ya musulunta ko makeri ne wallahi ga makera sai aka tuwa azaci a azabai ne ga gawai sai man jiki ya kashe wannan wutar yana kalmar shahada ba su bari a sa ƙarfe sai ya zahi a azabe ga gaba yana kalmar shahada yana kalmar shahada amma wallahi bai kafirta ba an ce wannan mata bai sa a yi wannan abu kayan ta mutu sai da Allah ya zarabe ta wurin ciwo ya kan mata kai sai da wasu kashe mata in kiyar ka samu sauki sai an sa ƙarfe wuta a dinga ɗaɗara miki shi ga jiki shi da dama dama ita wannan mai mai alama? ba su mutu ba sai da Allah wadda kuke da ya jirbe ta da ciwo in ciwo ya zaburo mata sai an sa ya gauta ana azamata, ga jiki san saka da sauƙi sauƙi kaga azabar ta sa kai mai da Allah ya jirbe ya jirbe ta da irin wannan to Allah ta'ala ya ce wa ma naqamu minhum illa an uminu billahi al-aziz hamid sai don sun yi imani da ubangiji Allah al'aziz wanda amma buwaye fi mulki cikin mulkinsa alhamid wanda abu dadde kowa na gode masa al-mahmud kenan الله تعالى الذي له ملك السماوات الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد Allah ba ta san sarki yace in baka san al-aziz al-hamid ba alladhi lahu mulku samawati wal ard wanda mulkin sama da mulkin kasa nashi ne shi adda abu ne babu wanda bai da mataimaki amma duk mulkin bai da bai akwai mataimaki har da fir'auna yana mataimaki wa mataimakin fir'auna eh hamana shi a wazirin fir'auna daga fir'auna sai shi to shi ne Allah madaukakin sarki yake alladhi lahu mulku samawati wal ard wallahu ala kulli shay'in shahid Allah akan dukkan koyi ne shi da ne ai ma an karar kufar al-mu'minin abinda kafir kufa mu'mini musu ne illa imanuhum billahi sai imanin su da Allah al-mawsuf bi sifati allati yastahiqu biha Allah wanda ya sifanta sifofin da aka yi aka sifanta da shi an yu'mina bihi ay imani da shi wa yu'bada abauta masa wa huwa qawluhu azizun shine kasancewa Allah mabwayi qadiran mai iko yafsa iqabahu hamidan yace man eh, mun'iman yajibu lahu alhamdu ala ni'amihi wa yurja thawabuhu wa huwa alimun bi kulli shay Allah shine wanda yuksha iqabuhu ana jin tsoron ukuba hamidan kuma Allah gode ne kowa sai ya gode masa mun'iman Allah shine mai ni'ima yajibu lahu alhamdu saboda godiya sa wajaba gare shi ala ni'ami akan ni'imomin sa wa yurda wa kuma ana kaunar samun ladarsa wa huwa alim bi kulli shay Allah shine masa daga da dukan komai ثم قال تعالى سنة الله تعالى إن الذين كفروا المؤمنين إن إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق الله فتوك في نترك إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات للي أسكت في المؤمنين ماذا دموا مني ماتا waɗannan masu gina ramin nan suna kaɗa su kuma duk wanda ka aiki ɗayan nasu ka ga mutum saboda ya yi imani ka tune shi ka hana mai zama lafiya wallahi kai ma sai Allah yana ma zama lafiya ni ruwanka da shi yanzu ku riba za ku ga yadda aka sha ma dan bori lafiya ba a sha ma malami addini lafiya a kan wasu wurare inda an kai to za ka ga mutum in ya riƙe addini za a dinga tsangwama ta ko gidansu amma ga wanda ya kama harakar ƙwallo an yi sama mai lahiya bisa ga wanda ya kama harar karatu addini to Allah maɗaukakin sarki ya ce lalle waɗanda suke fitinan muminai maza da muminai mata tun malam ya tubo sannan ba su tubo ba har suka mutu Allah ya ce falahum azabu jahannam wa sunar azabar jahannam sanadiyar kafirtin su walahum azabul haris wa sunar azabar gobara sanadiyar kona masu imani da sun kai a haka wuta a kona mutum ciki saboda ya yi imani har yanzu cikin duniya akwai kasashen da su wanda an musulmi yana ganin bane ku dubi kasashen sannan a da nauru hinda ne ko ina da kasar china da wasu wurare inda in kan musulunta ta zama abin abin kyama za a dinga gwada ma bane ba a bari ku sallah da ya kuma za a dinga tsangwama ku to wallahi waɗannan mutane in ka diba za ka bar. dan lokaci kalilan za a ji mutanen sun yawa su masu imani sannan gwamnatin kanta in tana da hannun ciki za a ga Allah ya dinga kare tattalin arzikin ta ku dubi abin da ya samu faransa kwanan baya ba zancin da aka wa manzon Allah ta sallar har shugaban kasa a faransa ya sa baki ki ciki ya shiga wahala ya shiga tsinuwa har mutanen gari suka mai zanga-zanga har ya tattalin arzikin kasa ya dinga kasa yana son ya kare sanadiyar su rashin mutunci ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam wallahi ya kuwa musulmi in ka ga mutum na addini ne in ba ka iya taimaka mai samun ido kada ka sa kada ka kawo mai kawon zuƙa kana damu ne kana wahaltai don yayi imani ni ruwanka da shi Allah ta'ala yace wa lahum azabun harim sai Allah ta'ala yace innal ladina amanu innal ladina amanu wa 'amilus salihati lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar Allah madaukakin sarki ya ce innal ladina amanu wa amilus salihat lalle wa suka yi imani kuma suka yi aiki na kwarai suka doge akan haka suka yi haƙuri da tsangwama masu tsangwama da cutar masu cutarwa ta hankuri fa Allah ya ɗauki rayuwarsu akan haka Allah ta'ala ya ce lahum jannatun tajri suna da gidajen aljanna wani tajri min tahta al-anhar suna gudana ƙarƙashin wa'annan gidajen idan aka ce ƙoramu hanhuna hanhu ba ma irin wannan duniya ga hahun zuma ga hahun madara ga na giya ga na ruwa fiye irin na Allah maɗaukakin sarki suna saka kugowa cikin gidanka ba ma sai ka ko ina ba Allah ta'ala ya ce zalikal fawzul kabir wannan shine rabo wanda abbabba Allah ya baka aljanna ko aljanna wadda kuwar musulma guda a ƙarshen ta wallahi jama'a mutum yayi ta amma kuma sai ayi hakuri dan idan kai rike addini da cewa wallahi sai an gwangwame kuna ganin jama'a ko haka ka tashi kace zaka yi sunna sak za ka yi duk abin da ba addini ba ka yi za ka annabi bawa kai da kai kuwa izana kuwa kai da an ka aika ba a yi mara zanen suna ba kake kai an ka aika ba ka yi eh? ai za a yi mara suna shi sa kai albarka sai a ce ma jawabi ya za a tashi aure a ce ba a jiki eh? eh? ba a taro an ka aika ba a walima sai a ta zargin ka ana jewa masu kalamai a ce rowa gare ka to wallahi rike dake da dawai daure sai kai yanku nan gaba sai an dawo ma gaskiya su wa'annan wahalhalu za a basu nan gaba sai har da yanzu za a kai wasu gurin ruwa yanzu haka nan cikin kafar in ma saka ta aita ai ko ba ka yanke wani ruwa za ka yanke in ka yanke biyu aka kai ka wurin hukuma wurin uban kasa yana cikin mutunci za a yi ma tara ko a ɗauye? in an ka aihu ba a walima irin makwallayen an cikawa da mata da buraye ana kai gara ba a yi sun kashe lehe an kashe don ne saboda aka aure ya sauki sun kasa sadaki sai da an mai haya sama don ne saboda ana son aure da ya sauki a samun masa su aure wa'iya jama'a da dubun ka ɗari biyu ba kai aure dubu ɗari biyu ba ka ya aure ina kai na aure dubu ɗari biyu wa'annan akwa suna su ɗai suna a cikin rabin kuɗin na tun ba ka sai abin za su sa ba bale wahalhalu ga sunan daban-daban daban-daban wanda ya kamata a ce dubu ɗari sai ma aure su ko dubu ɗari ka ci da matarka to ba su yi musamman in ka ce argungu yanzu ka ce mata haka su aiki ya same ka eh fatanan duk bige min ko to ya kamata matasa ku taho a yi tsarin da za a fasa harka aure dattijawa kowa ya sabke farashi a samu a wanke yan matan da su kuma gidan auren su a huta da duk wani matashi shi ma duk a wanke shi kowa sai ya samu masa ta yi ta yi jani ija a mana ka san mu a rubuta zaran mutu ya fiye a tsaya ne kura an tsaya ne kura sai su kama kizo ne kuwa sai Allah kare mai kafka ba kura ta ba illa iyaka ita ta ma wuce kura zama abin illa rayuwar ta aka so a inganta wahalar da ake shi kana ganin masa suna gudun harka auren da jama'a sai ga matashi bai iya aure saboda babu kuɗi ga yadda albashi wajen na dubu goma ko ishirin amma kuma bai masa rai ne ga aure saboda ba su yi kaga kahin mutum ya aure ya wahala da kyar da saboda ita ma budurwa ka yanta aure sai ta rike gidansu har kannan sai sun fara al'ada sun cin mata yanzu magana garin arewa su koyar Allah ta kafa ya mata addu'a sai ta samu miji don Allah ya mata addu'a cikin azumin da Allah ya ba ta mijin aure kuma muna roƙon Allah mata cikin sarki Allah ya ba ta mijin aure da to to ai matan da zaura wanda ba su da maza Allah ka ba su mijin aure da girman Qur'ani eh ai tina yanzu ko arham ma ana bukata ai ai sunayen sun yi arhad in ka sai ka ce ke ba ka bukata duk wata bid'a sai ya daura aure yanzu ba zaura a wurin ko ka so dubu ɗari ba suna auren ba zaura ba su yi a ɗaukar su zaki dubu talatin to tafi kuma da za ka yi ta sa dubu ɗari da saboda ba ɗau wahala ta yi yawa ga haiba zaura ana son ba zaura ma ita sa miji yan ayi da kwana uku a daura aure haka na aka an wanke ta kuma ɗakin miji ina wanke take ce sai ka je ma ce ai ta samu miji an wanke koyi wata ba zaura ta isko ne mun gama karatu ta ce da Allah ma sai magana babana wai wanda ya so a har ya kawo engagement Ha an kai mata engagement ba ya kai mata kudin sallah ka kudin abin da kayan sallah biya ya mata yanzu kuma gwamnati na kai a doji mana lura na a bar alaka da Allah ba ka yi magana da Allah kai ba ta abin da ba ce ina kyau da ime magana duba ina laifi eh a to ma wani bi aure habbaci ma ana yi ce ba kana daki ne ina daki kai bar a wanke ma ita in ka samu zaki ka ba ba shi nan ba to amma sai ka ga mutane sun ba ta abu ya zan wahala ya zan jami'in ja kamala ubangiji Allah ya kawo nan gaba za a dawo abin da a daidai jama'a da yadda Allah matasa su bishara za a dawo abin da a daidai wallahi dai ita wahala ba su dore Allah ya samu gashi gaba sai Allah ta'ala ya inna rabasha rabbika la shadid na'am innahu huwa yubdi wa yu'id hmm. Allah ba madaukakin sarki yace inna rabasha rabbika lalle damka ta ubangijinka kamu na ubangijin sun iya kama kafiri da masu fitinan muminai Allah ta'ala ya ce la shadid wallahi damka Allah bai tsare ka Allah ya kama mutum wallahi ya shiga wahala ai kana ganin sunan duniya Allah ya yi wa mutum wani kamu sai ga an yawo ta asibitoci an ka samu magani an ɗauka an yi birnin kibir daga nan sai a yi farin ɗine udin sokoto daga sokoto sai a ce abuga ai kano daga kano abuga sai a abuja daga abuja a buga a indiya ko a yi masa to allah iya kama mutum na ranke da allah kawo ne mai sanayi ne ba ka iya kuskewa ko nan duniya ko kiyama duk wanda allah ya kama kamun allah ba karami na ba ne akwai wahala ciki ne ubangiji allah ya kare allah ta tausaya mana allah kada kama mu allah ka yahi mu laifukan ya ubangiji allah ta'ala ya ce innahu huwa yubdi Allah shine ne aga halitta Wai wa Idu kuma shi ke sake dawowa da ita bayan samun faru da cikin ƙasa Allah shi ke sake dawowa da ita هو الغفور كما الله Allah shi ne mai yawan gafara, mai yawan gafara ga مي يوان gafara ta Allah ba ta karewa madaukakin sarki yawan gafara ta ya kai in ya gafarta ma dukkanin duniya gaba ɗaya gafara ta ba ta ƙarewa musamman kuma kullun Allah sai ya gafarta wa sa kullun dare da sahi Allah na gafarta wa bayansa sai mutum bai gafara Allah shi yasa aka san mutum ya roƙi gafara ita gafara ga ta da wuya kuma ga ta inda aka bayar da sauki aka bashe ta gafara Allah ba ta kai kasuwa duk da kabba wani kaji ka ba shi miliyan ne bai iya gafarta ma ko ya gafarta ma cewa cewa ita Allah don ni na ga wani mutum da ya shi sai ya gafarta ma ki tashi an gafarta ma jama'a kun yarda wannan mutum ya ya gama samu halin ya ma sai gawa gawar su gaba ɗaya wallahi bai sani duk wanda yake yana iya sama ka, shi dai gafarta maka yana tsakanin ka da shi kai amma gafar da za a baka aljanna da ita wannan sai Allah Allah ta'ala ce wa huwal gafuru Allah shi ne mai yawan gafara ba bayin alwadud kuma Allah mai yawan soyayya Allah na son wanda ka tambaye kokin shine alwadud shi yasa wasu malamai suna ganin alwadud ya daga cikin sunayen Allah mafi girma ismullahi a'azam yasa ana ganin bukatoci in sun ka waya to a karanta alwadud kawa da yawa cikin dare a roƙi Allah ya alwadud ya alwadud ya alwadud sai a faɗa mu Allah bukata akwai malaman suna ganin shi wannan sunan shine wato ismullahi al'azam to Allah ta babu ikon gane gaba sai Allah madaukakin sarki kul afshil majid na'am fa'alul lima yurid Allah madaukakin sarki zul arshi shine ma'abuci al arshi khaliquhu wa Malik. Allah ce halitta al arshi kuma Allah ce mamalakin al arshi al arshi halitta ta Allah wata ko ta halitta ta Allah girma duk halittun Allah babu wanda ya girma al arshi da sama da ƙasa da duwatsu da gulabe da mutane da mala'iku duk halitta ta Allah babu wanda ya gama al'arshi shi yasa tambayoyin tauhidi da ake yi ma a azamu mahalukatin lahi menene mafi girman halittun Allah suka ce al'arshu al'arshi shine mafi girman halittun Allah ga baki daya babu abin da ya girman cikin halittun Allah duka ko na sama ko na ƙasa ko menene da kasar duniya saboda Allah saman shi yake alal arshi sawa Allah ya rage ta akan al'arshi sama al'arshi yake ka dibi girman Allah madaukakin sarki amma al'arshi ba wa Allah ne to shine Allah ta'ala yake zul arshi ma'abuci al'arshi al-majid mai girma al'arshi na girma gare shi saboda shine mafi girman halittun Allah madaukakin sarki wasu malamai sun ce azul arshi al-majid al-majid sifa ne ga al'arshi wasu ka ce a al-majid sifa ce ga Allah shi Allah shine mai girma duka fasara da kai kayi a cikin wannan fasara sai Allah ta'ala ya ce fa'alun lima yuri Allah mai yawan aikata abin da yake nihi ne duk abin da Allah ya ce shi ka iya cewa. la yu'jizuhu shay'un babu abin da gagar ubangiji babu abin da za ka ce Allah ya fara ya kasa babu wallahi babu shi shi yasa kana ganin abubuwan da Allah ta yi kai ka san Allah fa'alun lima yuri ko kan ka wasu abubuwa in ka sun faru suka ce o'o oh, oh, wani abu sai Allah sai in ba Allah ba waɗe wanga abu ana ganin bai yiwa sai ga shi Allah ya so yi shi jama'a ina fata mun gane magana saboda Allah fa'alu lima yuridu akwai wanda ana gobe gobe haraka ta ta so ka'in da na'in kuma babu kuɗi babu manufarsu ya kwana bai kwana ba yana dubin Allah wallahi tun da safe sai ga Allah ya rai wata hanya abubuwan sai yi shi kenan sai ya yi mamaki ya abubuwan sun kuwa ba su wallahi Allah kana ganin mutum ya yana ganin mutuwa zai ka ga wasu mota ta yi wani irin kulikulin kubara wallahi sai a ce wanda a ciki babu wanda ya kukwar zane kowa ya sau da fa'alu lima yi wani kuma sai da an ce ai ga wani wuri wani nan ya fi saurin ka sai ce yi da Allah bai ya za ya ce mutum ya yi saurin ka sai wallahi mutum ya yi saurin saboda Allah fa'alul wajibi ka yarda da wannan Allah shi ka aikata abin da ya ga kuma babu mai iya gifta ba ya Allah ka babu ikon gane ba da wasu Allah ba daukakin sarki yake هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود الله ما دوكا هل أتاك يا محمد حديث الجنود shin ko labarin rundunoyi na kafirai ya zo maka ya kai wannan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam fir'auna wa samud fir'auna samudawa ko labarin su ya zo maka ko ka da labarin su da magoya bayan su yau suka yi kafirci Allah ya halaka su ko labarin su ya zo maka sai Allah ta'ala ya ce balil ladina kafaru bari balil ladina kafaru fi takfir الله والله من wato abin da a hikima ba wannan Allah labarin wasu gaba, don ya samu san sanyi sanyi an yi mai kashi shi sahabbai ne an karyata su an jehe su an yi musu walakanci daban-daban to sai Allah ya ce shi ko labarin rundunonin kafirai na da ya zo maka irin su fir'auna dawa. sun yi ta'addani sun karyata sun yi duk abin da suka yi an ka don a yi lallacin zuciyar maza Allah kuma sai cewa ba shine an ka marawa wayan da aka bayan ne an yi musu fiye da abin da an kai masa sai Allah ta'ala ya ce bal bari na kafa wasu kafir daga cikin mutananka ta takdib suna cikin karyatawa ga abin da ka zo da shi suna cikin karyatawa ga abin da ka zo da shi ya kai manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ba su bari sai ganda bala'i ya ci musu duk wanda aka kaita manzon Allah ya kaita Qur'ani sai da bala'i sun mai bari sai wanda Allah ya ga dama shiga da shi gabanin bala'i ya zo masa ubangiji Allah ya kare sai Allah ta'ala ya ce wallahu min wara'ikum Allah ta bayan su muhitun mai kewayewa ne ya kewaye da su ya kiyaye su ya san su nawa na kuma ya kiyaye abin zai musu da aikin da suka yi da komi Allah madaukakin sarki ya riga ya kewaye da su shi a wallahu min wara'ihim muhitsun. bi annahum nabadhu Allah wara'a zuhurihim sun yi jiwa da Allah baya bayan su ma annahum ma annahum muhitun bihim ilman wa waqtidara wasilaan Allah ya kewaye da su da ilimi da iko da kuma yi sama gare su Allah na sama gare su ba za su kuce ma Allah ba da hukuncin sarki masu cuta maka ya kai manzo Allah kai hankuri an cutar da wanda aka gabanin ka an walakanta su ayi musu abubuwa daban-daban wasu ma an kashe su to kai ka yi hankuri ga irin cutar da mutane da za su yi maka kai hankuri ku kyale su Allah zai kama su sai ce bal hu wallahu bal huwa qur'anun majid Na. fi lawhin mahfuz Allah ta'ala ya ce bal bari huwa qur'anun majid shi qur'ani mai girma shi alqur'ani mai ne girma abinda aka so kan maka kana karantawa qur'ani ne mai girma kwarai da gaske yace idrabun an shiddat takdibihim wa adami kaffihim anhu wannan wato sokewa ne ya ce bal akwai idrabiya akwai intikaliya to wannan ana soke wannan bayanin da ya gabata ba a bar kawai ka bari tsananin kayyatawa su da rashin kamewa su da qur'ani shi yasa suka wannan abu ila an wasafa Allahu al bil har zuwa inda Allah ya girma sifar qur'ani cewa shine al-majid mai girma wal azamat da girma alladhi la yuqsaru fiha takdhib ƙaryatawa ba ta tasiri qur'ani shi qur'ani ko kasa ƙarya na bai tasiri gare jama'a ina fatan mun gane magana bai da haka mutum na ƙaryata qur'ani qur'ani wani tasirin komai bai gare saboda shi qur'ani dole da haka ƙaryata sai Allah ya sa dubban sun imani kuma gashi nan kana gani ga hannunka gagarau ne bai da ka so ka yi walakanci Allah na walakanta shi za kana ganin qur'ani ba a tayar shi kasashen kafirai saboda in sun ka taba Allah bai kyale su an ce akwai wani kafiri da ya so ya kunna maka Qur'ani wuta ya ƙone shi ya zuba kalanzir ya kasa kana. da ya kasa ashana sai ta kama jiki ne shi kafiri ga ƙwari jiki da kalanzir amma ya kasa ba shi wuta ta kama ga jiki ne wuta na hituwa kala daban-daban kuma ta kasa mutuwa sai da ya ƙone gaba ɗaya saboda Qur'ani da ka gani ne ka bar ganin kamar ga hanan walaƙance na rantsi da Allah duk wanda ya yi walaƙance sai Allah ya walaƙanta shi shi yasa qur'ani ba a san awa qur'ani walakanci nan na haka muna wa qur'ani walakanci muna mai rikon kasai ne kashi shi balarabe in ka ji qur'ani ya dauka sai ya rungume ya sumbanta akwai masu zuwa turare suna shafa qur'ani ne masallacin masallacin makka ko madina kaga mutum ya dauka qur'ani ya shahar mai turare duk sa ta Allah sai ai sabit din su akwai wanda an ka dauka aiki don tsaye mina goge qur'ani da tsura ba su yi ba amma goge su ina kai da sanyin turare suna kamshi ana ajiyewa ana arrange su aiki ne kenan shi aka biya albashi shi albashi amma na in ka riba zamu ga zamu gwan qur'ani makari ya cire gwan an cire wata sura sai ka isa qur'ani ta azabi saga sai ka isa muna kai qur'ani haka nan wallahi su larba sun ɗauki qur'ani da muhimmanci ba su kai dada wannan za a ga balarabe in ka da qur'ani kafa ya ce ko ya dauka na subhanallah subhanallah ya rungume qur'ani ya ya kifin din qur'ani saboda ya dauke da daraja amma muna mutanen mu zaka qur'ani sai da Allah ya Allah ya tawa Allah ta ba mu ikon gane sai Allah ta'ala ya ce fi lauhin mahfuz yana cikin lauhin mahfuz wani littafi tsare shi ne lauhin mahfuz bil jarri min ash-shayatin wato mahfuzun min ash-shayatin shi qur'ani inda yake tan wato tsare yake daga shaiɗannu. wa min tagayyir shay'in wa man tagayyara shay'an ko wa min tagayyir shay'in min hudulihi samai wal kuma tsare qur'ani yake wanda ba ya canza mai komai dadewa shi can tsakanin sama da ƙasa yace wa ardihi bayna al-mashriq wal maghrib kuma an bizuwar shi wato tsakanin gabas da yamma wa huwa min durratin bayda ne a cikin wata durra fara wasu kayan ado ne fara aka tsare qur'ani قال ابن عباس رضي الله Abdullahi da الله بن عباس magana. Allah ya ƙara masa yadda idan ƴan uwan musulmi qur'ani inda ya fito cikin tsarki ya fito a alawul mahfuz Allah ya ɗauko shi aka wata masa duniya daga na aka dinga jidda manzo Allah aya aya sura sura har ya ƙare cikin shekara 23 mu kuma gashi an kawo mana rubutu ga haida hannun mu kenan ya kamata mu tunta jama'a ko ba gaskiya ba bai kamata ka gida a samu ana qur'ani wala ba ana barin yan kana yare qur'ani kuma da haka Allah madaukakin sarki yace la yamassuhu illa al-mutahharun ba mu masu haƙur ayin kai ne tsarki Allah ba mu iko kiyayewa wannan shine ƙarshen wannan sura Allah muna kwanka daraja wannan sura albarka wannan sura Allah ya biya bukatun na alkhairi gaba sai Allah madaukakin sarki yace سورة الطارق مكية وهي سبع عشرة آية na'am بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق نعم وما أدراك ما الطارق النجم الساقط ما لهم قومي ألا في مصر ما تسوق الطارق مكية ولا نسوع كان تسوق الطارق أبن أبن أبن مقارك دو أبن أبن أبن أفهم كندر الدليل duk abin da ka yi tuwa da daga ana kinsa a tsari shi ya dawo da dare ba san iyali ba san dawa sai la yatruku ahadukum ahlahu laylan kar ɗayan ku ya kwankwasa ma iyali da dare yace wa min sharri kulli dariqin illa dariqan yadruku bi khairin ya rahman Allah ina da ku tsare daga duk wani mai kwankwasawa sai wanda ke kwankwasawa da alheri ya Allah mai rahama to Allah madaukakin sarki ya ambaci a tsarika anan amma tauraro yake magana mai zuwa da daddare shi yasa ya ce na nahiya sab'a ashara aya suna da makiya an saukar da ita gabanin hijira ta dauke da aya goma sha bakwai wa mawdu'u har ra'isi abinda addarasi na wannan sura bayanin tadbirillahi wa hifzihi li kulli shay bayanin tsara wadda Allah yake wa komi Allah ya tsara komi da tsari yake kuma Allah ya tsare komi da tsari wasa wa annahu yahdaraju hatta yatakammal Allah yana bi abu abu sanu sanu Allah iya ga dama sai shi abu komi bugu guda a kai da Allah ya ga dama sai sa duk wanda za a haihuwa ƙarshen duniya sai a zubo shi yau ya zo duniya duk ayyuka ta kare kowa ya amma sai Allah ya ce a ba a yi haka kaɗan kaɗan ne wasu na mutuwa wasu na tafowa saboda hikima yanzu ya an zubo mu gaba ɗaya kowa na haɗa wasan duniya yana nan da ai wasu shekaru kowa ya mutu ba shi kenan mutum ya sa waɗi amma saboda hikima ta Allah to aka yi wanda ya shekara ɗari da mutuwa ya wuce da wasu abubuwa waɗanda ya sani yanzu an yi wasu abubuwa waɗanda bai sani ba kuma kamar yadda ba labari duk wanda ya shekara ɗari da mutuwa in ya taso yanzu ga ya dibi garin auge sai ya ce kai gaba auge ta saboda wasu abubuwa an yi sabbi waɗanda ba suna ba sannan wasu abubuwa da ya sani yanzu ba suna aka yi ba jama'a ina fata kun gane magana ta saboda ka shi yasa Allah na da hikima wurin yin abu a hankali a hankali a hankali yanzu jama'a ko kai na kace yau kana son gidan sama za ka gina yau a ƙare shi yau din ba ba a waye sai an ƙare shi ka ka shiga ciki jama'a kai gaugawa ba eh kila yana yi wa wurin gaugawa ba sai zan abun bai inganci ba ma su abu ana ganin ba su ma yi ba to amma Allah da hikima ce Allah yana yin haka nan lokaci guda ya yi ƙare abu amma sai ya gwada mahalittu ya karanta da su cewa ba a son rigima ga lalura ba a son yanzu yanzu ga lalura ba ku gani an ka ahi mutum ko gani bai yi ko bai ji daga bayan zai fara abubuwa zai fara gani da ya fara iya rairaye har ya fara iya tsayi har ya fara iya to Allah na gwada mutane cewa ba a son gaugawa ga lalura kadan kadan aka so a bita wannan shine bayani na mazu'i na sura tana karantar da al'amura na Allah kaɗan kaɗan Allah ka bin su yana tsara su a hankali a hankali Allah sai ya tsara ma shekarunka ka yi karatu ka tsari ka yi aure ka samu aiki ka gina gida kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan har zuwa ya tumma kana ta al'amuranka a hankali haka musu. Allah haka ne ka tsara al'amura saboda haka yan uwa musulmi ya kamata mu mu koyi wannan Allah na gwada mana al'amura ba a fan ba a son ana mutu gawa gawa gawa gawa ko aure ka tobu da hakke gawa gawa ya kunsa da hankalinka ka samu wadda ganin kana ai zama da wadda kana ganin zaman ka ita na yi kada kyawun abin ga ya ɗauke ka kyawun balbela balbela jikinki fari amma naman ki baki akwai matan da haka wallahi wata yarinya in ka aure ta wahala iza kai to shi yasa aka san mutum ya dinga dan shirin al'amura yace hatta ta kammala ri'ayatuhu ta'ala bi ri'ayatil asbab ta ya kiyaye wa asbab abubuwa na sabba kuma yan uwa musulmi ga ma kuma shiga wannan sura kuma an ce lokaci yayi ya kamata ku bari mu fara nan muna roƙon su gano wasu ala inda muka yi ta kuskure Allah ka yafe muna inda muka yi bisa daidai kuma Allah ka wala bisa sa mudun ga baki daya la ya saurare mu ka ruwa muna asiri ka samu zama lafiya wato yan uwa musulmi ko me yasa aka karanta Qur'ani ba sai dan mutum ya jimi Qur'ani ya kusa ya tsara al'amura ne yayi aiki da Qur'ani sai ce ashe Qur'ani haka yake ashe sakonnin Qur'ani haka suke hakan na aka mutum ya kula a hankali a hankali kana jin ma'anar Qur'ani har abin ya tafi a cikin zuciyarka ha'awaye gari mutum yana son ƙur'ani yana son karatu ne don babu littafin da ya kai shi jama'a duniya babu Allah ka sauke ya muna Allah ka samu gama lafiya subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh